Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa Idan masu sauraro suna biye da mu a makon da ya gabata, daraktar hukumar nafda dr ross maxwell gidado ta fara mana bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da hukumar ta inganta wanda za su fito da shi nan da watan disamba mai zuwa dr ross ta ce wannan irin da aka inganta da sauran waɗanda suke aiki a kansu za su taimaka a ƙara samun bunƙasar abinci ba wai kawai masara ba har ma da sauran nau'ukan kayan abinci sannan ta bayyana matakan da za su ɗauka don ganin sabon irin da aka inganta ya kai ga manoma. Ga dai ci gaban tattaunawar da Halima abdurrahu ta yi da Dr. Ross. Zai kara mana karfi a gefen samun abinci, bunƙasan abinci. Ko da yake ba masara kaɗai ba har da wake, akwai na wake akwai auduga. So akwai kuma dankali yanzu haka, dankalin yana jos a jos ake gwadata. kuma shi ma na ga kwanan bayan an kira manoman jos sun je sun duba shi ma dankalin ma shi ma yana aiki so kun ga za a ci gaba da yi dai wayansu abincin da suna dan ba da matsala ga bari na ba da matsala a kansu da su mai din nan za a yi su ɗaɗɗaya a bi kansu ɗaɗɗaya dawa ma muna aiki a kai a yanzu haka so nan gaba dai don za a samu bunƙasan abinci. Na'am. Menene wannan ke nufi ga manomin Najeriya musamman wanda ke karkara da ba lallai ya shigo birni ya zo ya san abin da ake ciki na wannan ci gaba da aka samu ba. Ok, kaman ga talaka ko kuma ga mm, ga talaka manoma da ba su zo sun ai eh, za a kai musu duka za a iya wasa labaru aje ana wayarwa mutane kai kisa muna da program da ake ce da ita ofar din nan muna amfani da wannan mukan je ƙauyuka wani lokaci mukan kira manoma su zo su gani makansu so kun ga yanzu wannan masaran ba a nan kaɗai take ba yanzu suna jihohi sun kai goma wanda aka babba su aka ba mu noma su gwada a gonakinsu shine kenan mai kyau manoman ya gwada ya shuka ya shuka da nashi da wannan ɗin um, in ya zo girba ai zai gane Wani ne mai kyau so a yanzu haka akwai jihohi goma wanda suna nan da shi a gonakinsu so a takaici dai in sun zaɓi wannan ɗin to sun zaɓe shi ne domin sun ga cewa wannan irin sabon irin ya fi nasu ga samun ƙasan noma ya fi nasu so noma dama shi ne tushen arziki so amma in babu amfanin gona babu noma ai dama noma amfanin gona ne in kaga amfanin gona ai shikenan so wannan babu damuwa na yaya wannan irin ko kuma wannan um, sabon iri da kuka samar wanda za a fara fitarwa a watan disamba zai taimaka wajen rage matsalar karancin abinci a najeriya ke eh, zai taimaka sosai domin Eh, wannan amfanin gonan da zaka samu yi shi da kyau din ko ka samu dan fili kaɗan ka shuka ma zaka samu amfanin gona so zai rage wannan kasawan gefen abinci din sosai ma zai rage kuma zai sa kamar availability na za a ƙara samun yawan eh, in aka ƙara samun yawan eh, kudin abinci zuka yanzu karancin ne ke kawo um, kudin abincin yana hawa yake tsada yake abin nan a ce maka buhun masara yanzu dubu tamanin ne ko casa'in so ina talaka zai iya wani babu so zai taimaka sosai to yaya batun yadda manoma za su iya samu cikin sauki musamman waɗanda suke ƙauyuka wanda suke ƙauyuka za su sai dogin karfin su ba zai dai tsada amma ba dai sosai ba za su samu karfin su kaɗan kaɗan kaɗan za su samu ci gaba a kai suka samu ci gaba za su iya sayan irin da yawa amma irin dai zai amfani su na'am to wajen samu kuma fa a dukkan waɗannan jihohi goma da kika ce akwai su za a same su da saura faɗin najeriya Koko, a birnin tarayya ko manyan birane kawai za a rika samun irin wannan iri um, kama a yanzu wannan wanda aka rabar a jihohi goma nan wannan gwaji ne kawai ai eh, amma idan mun zo mun samu umarni an ba da umarni akan cewa a ci gaba da amin za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shigar da ita kasuwa ai wannan ko da ma waye ne kowane jihar zai iya sai kowane manomi zai iya tsaye duk inda kake to daga ƙarshe wani ƙarfin gwiwa za ki ba wa manoma a kan su karbi wannan sabon irin eh manoma su kwantar da hankalinsu ba ta da illa ba ta da komi wato masarar masarar ba ta da illa za ta ba da amfanin gona sosai su yi amfani da ita idan ta fito in aka kai musu su saya za su samu amfanin gona za su ji daɗi za su samu kuɗi za su yi riba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin daraktar noma ta hukumar nabda dr ross maxwell gidado da wakilin ma abuja halima abdurra'uf sai kuma julia leathers gresham da taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba.